وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ala ciki kunsa yau muna ranar 26 ga watan 8 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam don ci gaba da karatunmu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na Muhammad bin Salih al Allah ya ji kansu da rahama za mu tashi a shafi na bakwai daidai inda malam ya ce alƙa'idatu thaniya ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙa'idojin sanin sunayen Allah da siffofinsa ya ce ga ƙa'idar asma'ullahi ta'ala sunayen Allah maɗaukaki a'lamun dukkaninsu fitattun suna ne ga zatin Allah wa ausafun kuma siffofi ne da suke ɗauke da ma'ana kyakkyawa da take da alaƙa da zatin Allah wanda ita ce ƙa'ida ta biyu ice a'lamun bi tibari dilalatiha ala zat fitattun sunaye ne bisa la'akari da nunin da suke yi ga zatin Allah kowane ɗaya ka ɗauka in ka ce Allahu ina nuni ga zatin Allah in ka ce Ar-Rahman ina nuni ga zatin Allah to ta wannan mahangar su fitaccen suna ne ga zatin Allah wa ausafun kuma su siffofi ne dukkansu gaba ɗaya bi itibari ma dallat alaihi min al-ma'ani bisa la'akari da abin da suke nunarwa na ma'ana ma'anonin da suke ɗauke da su su kuma wannan in ka kalla to sufofi suke bayani na Allah subhanahu wata'ala wa hiya bi itibari al-awwali su sunayen Allah in kai la'akari da bayanin cewar fitattun sunaye ne da ke nuni ga zatin Allah mutaradifa akan haka duk abu guda suke nunarwa in ka ce Allahu Allah yake nufi in ka ce Ar-Rahman Allah yake nufi in ka ce Ar-Rahim Allah yake nufi kenan duk abu ɗaya suke nuni a kansa so da ta ɓangaren nuni da suke ga zatin Allah duka sun yi tarayya kowannen su kan abu guda yake bayani ya yace lidilalatiha ala musamman wahid saboda nunin da suke yi akan abin ambato guda shine Allah wa huwa Allah azza wa jalla shine Allah mai girma da buwaya wa bil i'tibari thani in kuma ka kalle su bisa la'akari da sufofi da suke ɗauke da shi ma'ana ta sifa da suke ɗauke da ita wacce take da alaƙa da zatin Allah in ka kalle su ta wannan mahangar ice mutabayina sun sha bamban da juna lidilalati kulli wahidin minha ala ma'anahu al-khas saboda nunin da kowane ɗayan su yake yi a kan ma'anar da yake ɗauke da ita ta take ga Allah sai ma ce falhayyu sunan Allah na rayayye al'alimu da sunan Allah na cikakken masani alƙadiru da sunan Allah na mai cikakken iko akan kowa da komai assami mai ji albasir mai gani arrahman mai yalwataccen jin kai ga kowa da komai arrahim mai keɓantaccen jin kai ga bayansa muminai al'aziz mabuwayin da ya gagaru kowa alhakim mai hikima wajen sanin yadda ya kamata ya sanya abu da hukuncin da ya dace da kowa kulluha asma'un ce kowannensu baki ɗayansu sunaye ne li musamman wahid ga abin ambato guda ɗaya rak wa huwa Allahu shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake tsarkakakke maɗaukaki. Lakin ma'anar alhai sai dai ma'anar da alhayu rayayye take ɗauke da ita, gairu ma'anar alim ba ita ce ma'anar cikakken masani ba. Wa ma'anar alim ma'anar da kuma al'alim take da shi na cikakken masani, gairu ma'anar ƙadir ba ita ce ma'anar da mai cikakken iko take dauke da shi ba ko yake dauke da shi ba wa hakaza to haka sunayen Allah suke suna dauke da bayani akan gundarin zatin Allah in ka kira su a matsayin sunayensa suna dauke da sufofi mabambanta juna in ka kalli wato anin ma'anar da suke dauke da ita wa inna ma qulna bi annaha a'lamun mala ya ce haƙiƙa kaɗai mun ce su waɗannan sunaye fitattun suna ne ga Allah wa ausafun kuma mun ce su sufofi ne lidilalatul qur'ani alai saboda nunin da alqur'ani yayi akan haka ba shace faɗi bane hakan yana da alaƙa da dalili daga cikin alqur'ani kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah madaukaki yace wa huwal ghafurur rahim haƙiƙa Allah shine mai yawan yafiya ga laifukan bayi kuma mai jin kai a gare su wa qaulihi da kuma faɗin Allah maɗaukaki wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka mai yawan gafara ne kuma ma'abocin jin kai bayan haka mala yace fa innal ayata thaniya haƙiƙa aya ta biyu daga cikin waɗannan ayoyi da aka karanto yanzu dallat ala annar rahim ta yi nuni akan cewar haƙiƙa wanda ake siffatawa da cewar mai yawan jin ƙai Allah huwal muttasifu bir rahma shine wanda ya siffata da siffar rahma wani ijma'i ahalin lokaci kuma saboda haɗuwar dukkan ma'abota sanin harshen larabci wal da al'ada ta zamantakewar tare da yare annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilm haƙiƙa ba a cewa mutum cikakken masani sai wanda yake da ilimi ba za ka zubi gumin jahili makotari da ko sunansa ba a iya rubuta ba ka ce da shi al'alim wala sami kuma ba a cewa mai ji illa liman lahu sam sai ga wanda yake da ji ba za ka dubi wato wanda yake daɗin baya ji ba ka ce da shi same za ce lalle baka san ma ma'anarta ba wala basir illa liman lahu basar ko ba a cewa da mutum mai gani ko kuma wani wanda za ka danganta masa gani sai ga wanda yake da wato anin ganin kansa wa hadha amrun abiyanu min an yuhtaj yahtaja ila dalil wa hadha amrun abiyan min an yahtaja ila dalil wannan al'amari ne da yake fili ƙarara fiye da wato ka ce har sai ka nemo masa dalilin zaka wato goya masa da abu da a fili duk wanda aka ji an ce wane mai ji ne to an san yana da ji da an ce wane mai gani ne to yana da gani amma ba za ka dubi makaho duk haka aka haife shi da makanta ma ba ma daga baya maka ce baka ce da shi mai gani kuma a karɓi magana. ita to irin wannan abubuwan ma ba su bukata sai ka je kana nemo dalilai sau da abu ne a bayyana kowa ya san haka wa bi hada ulima balalu man salamu asma Allah ta'ala ma'aniha yace to da wannan bayanin da aka za a san cewa za a fahimci batan waɗanda suka cire wa sunayen Allah maɗaukaki ma'anoninsu min ahli ta'til daga cikin ma'abota lalata abinda sunayen Allah suka kunsa wa qalu suke cewa inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukaki sami'un bila sam mai ji ne ba da ji ba wa basirun bila basar mai gani ne ba da gani ba wa azizun bila izza mabuwayi ne ba da buwaya ba ce wannan tufka da warwara ce shi daga nan zaka san waɗanda suke wannan sun hau turbar bata to da suna faɗa abin da ba zai aiwatu ba babu shi wa hakaza ita to haka dai al'amarin yake tafiya wa allalu zalika kuma suka zo suka faɗi wasu illoli ko wata wato ainihin sanadi ko dalili akan haka bi anna thubuta sifat sai suke cewa wai abin da yasa suke cewa Allah mai ji ba da ji ba mai gani ba da gani ba mai buwaya ba da buwaya ba sai suke cewa hujjar su dalilin su wai tabbatarwa da Allah sufofi yastalzimu ta'addud al-qadam qudama zai tilasta zai jawo a ce an samu waɗanda suke wanzazzu da yawa tabbatattun da ba sa karewa za su yi yawa kamar an samar da alloli barkat wannan shine tunanin da suke da shi aka abin da suke ga shine dalilin na ce shi Allah to a ce mai ji ne ba da ji ba a ce mai gani ne ba da gani ba dan a bambanta shi da sauran masu ji da gani to in dai da kundin ka zaka yi irin wannan to zaka yi ta gaza ice wa hadhihi alila ita ita wannan illar da suka faɗo a matsayin kamar madogara da za ta ba su damar su tafi akan abin da suka tafi da shi ita ita ma mai illa ce ba ta da lafiya bal mayyita ce kai matuma ce ba ta da lafiya matacciya ce in ka ji ba lafiya ana sa ran za a samu lafiya to matacciyar ka'ida ce matacciyar illa ce lidilalati sam wal aqal ala butlaniha ci saboda dalilai na shari'a da suka shafi alkur'ani da hadisi suna nuni akan balbalcewar wannan tunani da wannan illa da aka rike a matsayin dalilin da za a faɗa abin da aka faɗa haka na hankali ma lafiyayye ina ruguje yiwuwar a ce haka za ta faru a ce ga mai ji ba da ji ba ga mai gani ba da gani ba to wannan abin da ba zai yi ba ne to da hankali da dalilai na shari'a duk suna ruguza haka amma sam'u amma dangane da abin da ya shafi dalilai na shari'a wanda suke ruguje abin da masu barnar da suke barna game da sunan Allah da sufofinsa yace fa li anna Allah ta'ala saboda Allah madaukaki wasafa nafsahu ya siffata kansa bi awsafin kathira da sufofi waɗanda suke masu ɗimbin yawa ma annahu alwahid tare cewa shi shi kadai ne al ahad daya dayan da bashi da abokin tarayya faƙala ta'ala sai Allah maɗaukake ce inna baƙusha rabbika haƙiƙa riƙon ubangijinka ga wanda ya saba masa la shadid mai tsanani ne innahu huwa yubdi'u wa yu'id kuma haƙiƙa Allah shine wanda ke fara halittar bayi bayan ya rasar da su kuma ya dawo da su ya samar da su wa huwa al-ghafur kuma shine mai yawan gafara da yafiya ga bayi in suka yi masa laifi alwadu wanda yake ƙaunar bayan da suke binsa suke ƙaunarsa dul arshi ma'abocin al'arshi almajid mai girma abocin gadon sarautar da babu irinsa fa'alun lima yurid mai aikata abin da ya nufi ba mai iya hana shi ba mai iya masa birki to waɗannan suka sufofin da Allah yake ta bayani ina bayani ne a kan shi kansa yake danganta kansa waɗannan abubuwa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka da ba sama da shi zai khalaqa wanda ya halicci kowa da komai fasawa ya daidaita halitta dukkan abin da ya halitta zai ƙaddara wanda yawa abubuwa gwargwado yayi hukunci fahada ya kuma shiryar da abinda wato ainihin ya samar yawa gwargwadon zuwa ga abinda zai samu wato mafita da kubuta da kuma wato tabbata al'amura wallazi akhraja mara kuma wanda ya fitar ko ya samar da wato makiyaya inda yake zuwa a kiwon dabbobi faja'alahu gutha'an ahwa Allah ya sanya wato wannan abin da ya samar a makiyaya daga baya busasshe wato ainihin wanda ya sauya daga yadda yake wanda wato ainihin ya tashi daga asalin halittar da aka yi masa yanzu za ga abu kore shar dabbobi na ci na ta famar da bugi zuwa wani lokaci kuma sai ka ga ya bushe ya kayo kayo ya canza al'a'la wannan cikin suratul a'la daga ayata wato ɗaya zuwa ta biyar fa fi hadhihi al-ayatil karima mala yace a waɗannan ayoyi masu girma awsafun kathira sun ɗauki siffofi masu yawa limausufin wahid ga abin siffatawa guda ɗaya rak walam yalzam min thubutiha kuma tabbatuwar waɗannan sufofin bai tilasta bai jawo ta'addudul qudama yawaitar wanda za su wanzu ba za su kare ba kamar yadda Allah yake wanzajjen da ba zai kare ba ba a samu haka ba dan an siffata Allah da wannan sufofin ba a samu wanda za a ce suna nan tabbatattu yadda Allah yake tabbatacce ba to batun ka ce wai saboda wannan ne yasa ba za ka cewa wa Allah mai ji da ji ba mai gani da gani ba ya rushe an fahimta shi dalilai na shari'a sun rusa shi wa amma al-aql shi amma maka ɗauki kuma hankali lafiyayye da yake ruguje cewar ba za a siffata Allah da ji a ce mai ji ne da ji ba a ce mai gani ne da gani ba dalilai na hankali suke rugwaje a ce ba za a faɗa ka ba fale an sifat saboda su siffofi laisar watun um, ba'ina ko minal mausu ita domin su siffofi laisar zawat ba gundarin abubuwa ba ne ba guda-gudan abubuwa ba ne wanda yake da gundari da zaka iya cewa ka ɗauke shi ka riƙe min al ba'ina min al wanda suke wato anin can daban da wato wanda ake siffatawa yanzu idan na ce dutse na ɗaukar na riƙe na ce kujera na ɗauke ta na riƙe kujera ba dutse ba ce dutse ba kujera ba ne an fahimta waɗannan gundari ne to wannan shi ke nuna cewar wannan daban wannan daban amma in kana magana akan sufofi to za ka ɗauki abu guda ɗaya sai ka tare da shi na da siffa ta kai ɗari dutse fari dutse mai nauyi dutse mai haske ko duk sai ɗauke shi ko ba wani abu daban ba ne to shi ne mala yake cewa su sufofi za ka tarda cewar ba wai gundarin abubuwa ba ne. gundari gundari guda guda guda guda mai dunkule da za ka iya kama ka ɗauka ka rike wanda za a ce ba ina sun zama daban sun yi nesa min al daga wanda ake siffata da haka mutum ka ce ba za a samu haka ba bai taso ba sau za a iya samun abu guda gundari ina ɗauke da siffofi iri daban-daban in ka kalli mutum shi ma zaka ce yana ji yana gani yana tafiya yana tashi yana zama duk sufofinsa ne amma kuma abu ɗaya ne ana samun wannan to ka ce wadan an samu wato sufofi barkatai zai sa a ce to shi kenan zatin abin ma sai ya zama da yawa babu dalili hatta yalzam har a ce wai hakan ya zama ya jawo ya tilasta min thubutiha tabbatuwar wato waɗannan sufofi a ta'addu a ce an sami adadin kuma gundarin abu ba lalle ba ne wa inna ma hiya min sifati man ittasafa biha a'a waɗannan sufofi da za a ta faɗowa Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku al as da sauransu za ka tarar da wato sufofi ne na wanda ya siffatu da su fa hiya qa'ima bihi su tabbata suke tare da shi wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addud sifati duk abin da ka sani saman mema in ma ka aje magana akan zatin Allah ka ɗauki dukkan wani abin da yake saman me da da ba shi aka samar da shi to za ka tare yana da siffofi barkata da yawa yanzu na ka dubuwa na ka ce wane baki ne wane dogo ne wane kakkaura ne duk dai shine an fahimta ci wannan zaka ta samun su kana siffata abu guda fa fihi sifatul wujud farko ma dai akwai siffar samuwa ta tare da shi wane samun mini dan gashi gaban ka wa kaunuhu wajibul wujud da kuma zamantowarsa tilas dolan samuwarsa aw mumkinul wujud ko kuma mai yiwuwa ne a same shi wa kaunihi aynan da kuma zamantowarsa gundari qa'iman bi nafsihi ina tsaye da kansa aw wasfan fi ghairihi ko kuma siface shi ga waninsa cito wannan hankali na nunar da haka sau da haka a hankalce ma ba zai yi ba su ce wai a ce gashi mai ji ba ji mai gani ba gani ba zai yi ba ko dan an ce ina ji an ce yana gani su ce an faɗi abubuwa da yawa kamar zatin nasa sun karkasu kashi-kashi yadda siffofin suke da yawa wannan ba haka bane wa bi hadha aidan ulim mala yace to da wannan ma aka gano aka fahimci anna dahar laysa min asma'illahi ta'ala batun kace zamani ko lokaci baya daga cikin sunayen Allah madaukaki li'annahu ismun jamid yace saboda sandararren suna ne la yatadammanu ma'anan bai daukan ma'ana yalhaƙuhu bil asma'i yalhaquhu asma'il husna wacce za ta riskar da shi da sunayen Allah mafiya kyau wa li'annahu ismun lil waqt saboda suna ne na lokaci wa zaman da yanayi na lokaci qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace am munkiril ba'd game da waɗanda suke musun tashin alkiyama wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya sai suke cewa kai ai maganar lahira nan da ake da wani tashin alkiyama al'amarin fa ba wani abu ne ba wannan wa ma hiya ma hiya illa hayatuna dunya ba wani abu da zamu fa sai gudanar da wannan rayuwa ta duniya namutu wa nahya za mu ta mutuwa muna rayuwa wa ma yuhlikuna illa dahab babu abin da ke kashe mu illa kawai yanayin yau da gobe yau da gobe ce kawai take sa ka kare ana nan sai ka ga babu kai ana nan kuma sai ka sake dawo in ma ka mutu an binne ka tsoro a cikin suka tumaki suka cinye aka cinye sai kuma sake dawo da kai tunani irin na mai gajeren zangon tunani to ba za a ce wa ma yuhlikuna illa dahar ba mai kashe musu yau da gobar rayuwa sai zamani a cewa addahar sunan Allah ne ci samu ba haka abin yake nufi ba daga cikin sunan Allah addahar yuriduna mururan layali wal ayyam da suke nufi da addahar din wa dare da yini kwanaki da dare laki su ne suke sa mutum shi kenan sai a waye gare ba shi kwatsam kuma sai sake dawo ma bai da a garin su bai da a wani garin to haka in wato hankali ya rasa saiti yake sai ta dima sariya fa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam malai ce amma faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa qala Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya yace yu'dhini yu'dhini ibnu adam mutum yana cutar da ni yasubbu dahar yana zagin lokaci wa ana dahar ni ne lokaci biyadil am al'amura a hannuna suke uqallibul laila wan nahar ina jujjuya dare da yini fala yadullu ala anna dahra min asma'illahi ta'ala wannan magana ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta nuni akan cewa dahar. suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki wa zalika annal ladina yansubuna ad-dahr dalili ko waɗanda suke danganta shi wato an lokaci inna ma yuriduna zaman su ainihin zamanin suke nufi allazi huwa mahallul hawadis wanda shine mazaunar su bayi da aka samar da su a cikin lokaci suke gudanar da rayuwarsu ba yadda za a ce ga wani abu samu mai baya cikin dare ba wani abu samu za ce baya cikin yini to wannan suke nufi su suke cewa wannan din shine yake halakarwa sai suke nuna cewa shine in ma za a ce Allah to wannan ne su Allah ci to ba haka abin yake ba la yuriduna Allah ta'ala ba suna nufin Allah madaukaki bane fa yakunu ma'ana qawlihi wa ana ad-dahr da haka sai zama ma'anar take cikin wannan hadisi da Allah yake cewa wa ana ad-dahr ni ne zamani ma fassarahu ita ce fassarar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wannan dahar din a cikin hadisin ba a wani guri ba sai ce biyadil amru a hannuna al'amura suke daga cikin al'amuran da suke hannuna uqallibul laila wan nahar ina jujjuya dare da yini su kuma cewa suke wannan dare da yinin shine yake kashe su hadisin kuma cewa yake Allah ne yake kawo dare i cire shi i kawo yini cire yini i kawo dare saboda haka ba daren ne yake kashewa yake rayawa ba ba yinin ne yake kashewa yake rayawa an fahimta ko fa huwa subhanahu khaliqud dahr shi Allah shi ne ya halicci zamani shi ya halicci dare da yini wa ma fihi da duk abin da suka kunsa wa qad bayyana annahu yuqallibu al-laila wan nahar kuma gashi a wannan hadisi manzo ya gaya mana Allah ya ce shi yake jujjuya dare da yini wa huma dahar kuma su ne lokaci wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasri lam ba ko zai yi ba a ce mai jujjuya abu wanda an ka kalli yuqallibu ko muqallibu to zaka tarar lamun din kasara ce da ita to ba zai yi ba wanda yake jujjuya abu huwal muqallab kuma ce shi ake jujjuyawa a mai juyawa daban wanda ake juya daban dare da yini daban allan da yake juya su daban ba za su zama ɗaya ba bi fatiha wanda an yi wa lamun din fata aka ce muqallab wanda ake juya muqallib wanda yake juyawa wa bi hadha tabayyana da wannan ne fito fili annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadha al-hadith muradan bihi Allah ta'ala ce to wannan sai ke nuna maka cewar ba zai yiwu ba a ce wato zamani da aka ambata a cikin wannan hadisi a ce ana nufin Allah maɗaukaki da shi ba haka bane ko da Allah ya ce wa ana dahar abin nufi ni ne mai jujjuya daren da yinin lokacin da suke cewa shi yake kashe bayi ni nake juya shi shi ma to ya wanda yake juyawa zai je ya kisa iraya shi ma ba shi yake kansa ba an fahimta ko to wannan shine abin da mala yake so ya koya mana a wannan wato ka'ida mu fahimci cewar sunayen Allah mafiya kyau kowane ɗaya idan ka ɗauke shi suna ne ga Allah in ka kalle su a matsayin sunayen Allah duka abu guda suke magana a kansu shine zatin Allah sannan kuma kowannensu sufa ce in ka kalli ma'anar da kowannensu yake ɗauke da shi suna da bambancin ma'ana to ana ga muku wannan bambancin su siffofin Allah ne mafiya kyau an fahimci wannan to ita ce ka'idar da yanzu na ya bamu ta biyu wacce ka'ida ta farko da ya bamu cewar dukkan sunayen Allah maɗaukaki su ne mafiya kyan suna Ka'ida ta biyu dukkan sunayen Allah suna wato ainihin nuni akan zatin Allah kuma kowannen su yana ɗauke da ma'ana mai zaman kansa kyakkyawa tabbatacciya ga Allah maɗaukaki to wannan su ne guda biyu da muka fara cikin wannan littafi haka za mu rika ɗaukan ƙa'ida ƙa'ida ƙa'ida har ka fahimci da sunayen Allah suke da sufofinsa da kuma yadda kowanne inda ya sa gaba Allah ya saka malam da alkhairi kalla bi bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk